akwai wata ma a cikin hash ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad na'am واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون wannan aya aya ce ta uku daga cikin jerin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana wanda araba ya janyo a wannan gurin kuma dukansu suna isar da saƙo iri ɗaya ne don gane da abin da ya shafi gina tsoron Allah a cikin bayin Allah duk al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da takawa ko shakka babu sun samu babban rabo suna daga cikin masu babban matsayi a gurin Allah ranar gobe kiyama tsoron Allah idan ya gani a cikin zukatan mutum to ko shakka babu za ka samu dukkan al'amur da zai gudanar da daga zantukansa da ayyukansa zai gina su ne akan daidai domin ubangiji subhanahu ta'ala ya azurta shi da takawa rashin jin tsoron Allah shi ke tunzara mutane su dukkan irin nau'in ta'addancin da suka ga dama da irin nau'in zaluncin da suka ga dama al'ummar musulmi rashin jin tsoron Allah shine abin da ya taimaka wa gwamnoni gurin su zalunce mu dangane da abin da gwamnatin tarayya ta bayar domin a rage mana zafi da raɗaɗin kullanmu da aka yi gida a lokacin corona abin mamaki sai gashi an ji kunya jihohin nan namu na Najeriya ashe store din ɗinsu makare ka da nau'in kayan abinci domin talakawa sun ɓoye shi har sai lokacin da talakawa suka tunzura suka fara zuwa suna fasa waɗannan store ni wallahi in banda da na gani a labarai a wayoyi da sai in ce maka gwamnatin tarayya babu abin da ta yi na ta taimaka wa al'umma dangane da abin da ya shafi tallafin corona shugaban ƙasar najeriya daman ya sha yin bayani cewa dukkan wata hanya da ake bi a sauka wata lakashi ya yi ashe an yi guga rijiya ta ba da ruwa ne guga ya shanye wallahi gwamnonin najeriya kun ji kunya kun cuci mutanen ku kun zalunce su mu ba mu sani ba ashe Allah ya sani yanzu ya sanar da mu cewar ba ku kishin mu ba ku tausayin mu ba ku da adalci wannan abinci da kuka ajiye talakawan ku suna jin yunwa talakawan ku suna da buƙatar abinci talakawan ku suna da buƙatar tallafi me kuke jira da shi wani lokaci kuke jira sai ya kai ku ɗauka ku bamu kuna jira sai lokacin sabe ya taho ne ku fito ku raba mana ku kamfen da shi wannan shi ya nuna mana cewar ashe muna yi muku kyakkyawan zato ashe ba haka bane wallahi ku tsoron Allah ku sani Allah subhanahu wata'ala sai ya tume ku ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ɗauki mataki kwarara a kawunan ku dangane da irin wannan nau'i na zalunci da kuka yi mana Allah ya shirya ku mu a fahimtar mu ba mu taɓa tsammanin gwamnatin tarayya ta fitar da kayan abinci dan araba mana amma yanzu da wahala ta yi wahala mun gane cewar ashe ku ba kwa kishin mu ba kwa kishin al'umar ku ba kwa kokarin sauke nauyin da Allah subhanahu Ta'ala ya dora akan ku wannan kayan abinci abin mamaki abin da wani gwamna ya fito yana magana ma cewar wai ba masu kyau bane to mai girma gwamna idan wannan kayan abinci ba masu kyau bane akwai guba ko nafdar ce akwai matsala a cikin su to ajiyar me ake musu kamata ya ɗebe su aje a zubar ko aje a ƙona su to wannan kwakwalwa ba za ta ɗauki wannan ba gaskiyar magana so da gwamnonin Najeriya ku ji tsoron Allah don halin da muke ciki da kunci na talauci a ƙasar nan yana daga cikin tallafawar ku da gudunmuwar ku ku iya bakin kokari gurin ganin kun sauke nauyin mu da Allah subhanahu wataala dora kan ku in ba haka ba za ku yi nadama ranar da ba ta da amfani saboda rashin jin tsoron Allah shike sabbabar da a aikata dukkan wani aiki na ta'addanci saboda haka ƴan uwa musulmi mu yi kokari mu kiyaye mu ji tsoron Allah madaukakin sarki wannan nasihohi muna yin su wa kawunan mu muna yin su wa ku da kuke sauraron mu muna yin su ne ga su shugabanninmu kuma wa'azi da nasiha yana amfanar da wanda yake da rabo ne kadai ubangiji subhanahu ta'ala ka gina mana tsoron Allah a mu ubangiji subhanahu ta'ala ka ba mu ikon sauke dukkan nauyoyi da haƙoƙin da yake ubangiji subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya sake sadar da mu gobe da ikon Allah madaukakin makaranta to jama'a tunatarwa a batun abin da ya shafi makarantar bodin insha Allah subhanahu wa ta'ala ana nan ana ci gaba da registration kuma ana gab da rufewa duk mai buƙatar fom a can ɓangaren ujo na bangaren matan aure zai iya samun hajiya khadija ibrahim a can bangaren dogara kuma za a iya samun hajiya saratu alƙasim insha Allah subhanahu wa ta'ala za su muku cikakken bayani kuma kamar yadda na faɗa wannan makaranta ɓangaren bodin a bodin din bangaren arabic ne da ɓangaren bodin wanda 'ya'yansu su kammala makarantar secondary school za su iya zuwa su yi musu rijista ta bangare abin da ya shafi islami kadai waɗanda kuma za su haɗa da boko tun daga matakin nursery primary school junior secondary school da senior secondary school in za su haɗa shi ma duka kofa buɗe take kuma kamar yadda neman bayani cewar akwai shirye-shirye da yawa a bangaren makarantar jama'a duk wani abu da muka san zami don ɗaukar hankalin ɗalibai su ɗauki karatun addini da muhimmanci galibi karatun abin da ya shafi islamiya za ka samu an bar kofar abu shi kamar a gidadanci ma'ana duk wani abu na zamani wanda zai ɗauki hankalin yaro ya karfi goshi ba a yi kamar yanzu excursion da za a tafi waɗansu wurare hakar sauransu wannan ɗaliban makarantar za mu rinka haka da su sannan akwai shawar da aka ba da cewar ya kamata mu rinka shirya musu programs irin yadda 'ya'yan larabawa suke yi ma'ana a sami yaro a mai dressing a koya mai usulubin tafsiri ko karatu irin na wani shehi daga cikin shehunan ƙasar nan a ɗauko abin a matsayin tamsiliya a zo a zaunar da shi a mai rihazan ya fito a wannan malamin ya gabatar da lacca da karatu kuma ana ɗauka a bidiyo irin wannan daga lokacin sai yaron ya rinka jin a jikin shi yaya za a iya zama wannan malamin a gaske insha Allah so duk wani abin Allah madaukakin sarki ya yi wanda zai ƙara ƙarfafa ɗalibai gurin ci gaba da bin hanyoyi na karantarwa addinin musulunci insha Allah ta'ala zamu kuma wannan bangare guda biyu duk mai bukata akwai su ko bangaren boko ko bangaren arabic insha Allah sannan kamar yadda na gaya muku cewa duk wanda zai kawo ɗan shi ba kawo ɗa da waya yawwa daga duk inda kake sai ranar bistin ranar da aka ware ranar ne kaɗai za ka yi zuwa ga ɗanka kuma akwai programs da za a rinka musu wanda yake gidajen tv za su rinka kunnawa ma'ana akwai programs kusan duk sati biyu da za a rinka yaran kuma ɗaukar shi za a rinka za ka yaranka daga duk inda kake insha Allah ta'ala ko da ba a ƙasar kake ba ko da ba a garin yake ba idan ɗanka yana da wata matsala su tattauna da kai akwai ainihin waɗanda aka ba haƙƙin kulawa da su su ba su samu su ba su nambar iyayen su kira domin a yi magana da su saboda wannan sashi insha Allah ta'ala muna nan an kusa kammala daukar ɗaliban duk mai bukata kafin a kammala to yi kokari in kuma lokacin ya wuce to sai a bari kuma sai sabo shekara insha Allah muna roƙo ubangiji ta'ala ya sa mu fara a sa sannan bangaren abin da ya shafi online islamic stories karatun da ake ta ah, network ta online shi ma kofa ku ke ana ana ci gaba da registration duk da inda daga inda kake a duniyar nan insha Allah za mu yi karatu da kai ana karanta darussa kamar Qur'ani hadisi larabci azkar da sauran littattafai da suka shafi addini so muna roƙon ubangiji ta Allah ya taimake mu wannan bangare na abin da ya shafi wannan makaranta ta kwana ubangiji ta Allah ya taimake mu ya kare mu da mu da wannan dalibai ubangiji ta Allah ya ba mu ikon sauke nauyi na hakokin. ya'ya da iyaye suka ɗauka su garanta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan makaranta albarka sai kuma gobe insha Allah subhanahu wataala aqulu qawli hadha fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk